Ko jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah jama'a kaman kan da dai muka ga za mu zo tsakanin biyu tsakanin Shek Abubakar ah, Shatima da kuma Shek da za su nuna mana mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san muna cikin watan ah, rabiul awwal ah, ne wayanda wasu kake ganin suna cikin murna sai yi kaman kada wani aka nuna Najeriya ah, amala da shi jiya ne a sorry shekaran jiya ka gaya mini shekaran jiya yayi haka gida su nasa ya ya ba wa wani almajiri kyauta saboda wannan ya zo ya yabe annabi sallallahu ya zo roƙo ne shi na yabun annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa ya yabe masa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ya ce masa ka me kake bukata shi almajiri ya ce masa ko da masa wurin kwana wurin da zai bacci shi da iyalinsa shi ya ce wa mutumin almajirin ya zo ga gida ya ba shi kyauta kuma munna kenan da yi to amma haka kuma wasu kuma <clears throat> suna cikin bakin cikin haka suna cewa a ah, wannan ai ba daidai ba ne maulidi ba kuma wannan abu kowane shekara duk abin da ake shiga kenan wani na farin ciki wani na bakin ciki to amma alhamdulillahi kuma akwai iftilayin da ya same mu wanda a wurin su shak abakar shatima wani itilai ya same su na ruwa amma kaga saboda albarkan su ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai hana shi ya zo ya zauna in ka duba BBC zaka ga kan da ruwa ya ci Borno ake ci wannan itila'i amma shi Malam Bakar Shatima bai sa ya janye ba ina kiransa da Malam Bakar Shatima saboda malamin sa ne Malam Bakar Umar amma Malam Bakar Shatima shi na fikira <laughs> Malam Bakar Umar to Allah ya sa ya zama musu alkhairi a wurinsu ba ala bakar dama ta goma in an ce mu. sozi na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata wanda ake yi a taron maulidi ake gaya wa jama'a wayanda wasu ke cewa wai bid'a ne to in shi ne bid'a to jama'a ku ji a kaɗan a nan kai da hankali ka auna ka gani wannan bid'a ne ta za mu sokar minti goma me ye in ci mu'jizin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu Ki zai iya faranta mana rai da shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu shakka bakar to jama'a mun gaya muku network yasa wannan program mala baka yazo ba za mu dakatar da shi hakuri saboda wurin su matsala akwai matsala ah, network saboda ruwa ya ci wurin za mu so arota ya zo ta zo mana wannan program za mu dage zuwa sabon to bismillah uh, alhamdulillah yan uwa muna muku lale da marhaba da maulidin annabi muhammadu wannan wata barka watan da mulana shehu ibrahim saboda kaunar da yake ma annabi yace wannan watan nawa ne ka san shehu ibrahim shi ya kwace annabi a hannun kowa yana ganin annabi nashi ne shi kadai shi yasa da ya tashi a cikin diwali sai ke cewa hani alli ibrahim allaha hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja'a muhammadun sai ce batan nal bushira wa amma nawaluhu shi hmm. bayan da yake ya fi masoya annabi duka wayo sai ce a ai duk wanda zai ce wani murna a wannan watan to shehu ibrahim zai taya murna domin hmm. wannan watan na shehu ibrahim ne hmm. eh duk wanda zai taya murnan haihuwa annabi wallahi shehu yake tayawa domin shehu ya fi kowa kusa da manzalla a wannan zamanin shi sa yake jin haƙi Allah Ibrahima wallahi yayi dadi ga Ibrahima laha hilaluhu domin dan jinjirin watansa ya bayyana hilalu rabi'in dan jinjirin watan nan na rabiul awwal ja'a muhammadun a cikin wannan wata ne annabi muhammad ya zo fatambala nan bishara saboda haka bishara ta tabbata a gare mu wa amma na malu wai baiwa da kyauta duk ta mai kowa a wannan wata na haihuwar muhammadin rasulullah to yan kamar yadda sarki zaki mkk rasulun aminun ya gabatar da mukaddima mun so mu gabatar da program ne ni da mallam abubakar shakshaki al miskin akan mu'ujizozin manzala sallallahu to amma saboda network za mu canza topic din zuwa wani abu mai amfani sati mai zuwa insha Allah rabbi za mu gabatar da wannan program tare da Malam Abubakar Shashatima Al-Miskin yanzu za mu nuna ma duniya yadda manzo ke da tsari a zamanin shi annabi na da tsari duk wanda ya kwaikwayi tsari irin na manzo Allah to zai yi rayuwa mai kyau zai mm. kuma dace a cikin rayuwarsa za ku wadansu abubuwa da manzon Allah ya mallaka a rayuwarsa wanda mm. saboda tsari irin na manzon Allah duk abin da annabi ya mallaka sai ya sa mai suna saboda in yana buƙatan a dauko mai wannan abin kawai zai ce ɗauko min kaza an san me ake nufi idan bulala ce idan bulala ce wannan sai annabi ya sa mata sunanta misali eh. annabi na da bulala da ake kiranta alqabid idan ya ce ɗauko min alqabid a larabci an ce as-sauda shine bulala amma annabi ya sa mu tayi suna al-qabid saboda idan ya ce ɗauko min al-qabid an san me ake nubi an san wace bulala ake nubi za a je a ɗauko to za mu fara daga ƴaƴan annabi Muhammadu annabi na da ƴaƴaye guda bakwai akwai Abdullahi akwai At-Tayyib aw At-Tahir an fahimta ko hmm. akwai al akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum sannan akwai Fadima. Yadda wannan tayyib din wasu kace shine Ibrahim al-Mu'azzam wanda aka samo shi daga Mariyatul Qibtiyya an fahimta ko wacce sarkin Misra shi ya dauke ta ya ba manzo Allah hadiya ta zama matar Muhammadin Rasulullah bayan waɗannan manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan shi saboda annabi mai tsari ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana da Allah sallallahu yana da bayi wanda homeboys kenan wanda ake sa su wanda suke aiki hadimai idan ka je gidajen dariku zaka samu akwai hadimai to idan ka lura da wani abu zaka gane cewa masu tafiya akan tsari na manzon Allah wallahi tijjanawa ne domin gidan tijjanawa ne zaka je ka samu hadimai wanda su hidima suke yi ko da suna cikin hidimtawa malami a tafi gonan shi in ya taho da kaya a amsa a wanke mai takalmi a wanke mai kaya to annabi da irin wa'annan hadiman bacin fasa habbai a'a su a gidan annabi ba abin da suke sai hidima na farko akwai wanda ake kira zaid bin harisa al-kalbi wannan hadimin annabi ne yana daga cikin masu ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima mawali kenan bayin annabi na biyu akwai sauban na uku akwai shakaran na hudu akwai abu abu rafi asalin ismu sunansa ana kiran shi ibrahim al kibdi hmm. sannan akwai salman al-farisi salman al-farisi shi ma yana ɗaya daga cikin yabar garin iran ya eh. taso ya zama bawan manzon Allah a gida bai da aiki sai ma manzon Allah hidima bayan shi akwai safinatu wanda ake kira ah, ah, wanda ummu salma ta yanta shi akwai anasa akwai abu kabasha sannan akwai ruwai ah, ko Ruwaifi'u, shi ma bawan gidan manzo Allah ne sannan akwai rabahul aswad sannan akwai fadalatul yamani shi ma bawa ne a gidan manzon Allah sannan akwai miz'ab sannan akwai abu dumair sannan akwai yassar sannan akwai mihran sannan akwai hunainu akwai zaidu bin yasar akwai karkara akwai kisana akwai abubakarata wa'annan su ne hadiman gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ko da yaushe ba abin da suke gidan manzo Allah sai hidima an annabi da bukatar wani abu ba sa bari yayi da kanshi suna yi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hidima ne a cikin gida wannan maza kenan sannan a cikin gida kuma akwai mata masu taya matan manzon Allah hidiman cikin gida masu ma matan manzon Allah aiki kamar yadda ake samu a gidan tijjanawa zaka samu shehunnai suna da masu musu hidima sannan kuma matan su ma a cikin gida akwai mata masu neman albarka su musu hidima akwai barakatu ummu aimana ana kira ko an gane ko wanda ake kiranta ummu uh, ummu usama ita ma tana daga cikin bayan gidan manzon Allah masu hidima sannan akwai kaulatu wacce ita ma kadimatu rasulillah me yi ma annabi hidima ne me yin hidima ne a cikin gidan manzon Allah sannan akwai raduwa bintu ka'ab ita ma raduwa bintu ka'ab tana daga cikin matan da suke hidima a gidan manzon Allah akwai Raihana binti Shamun ita ma tana daga cikin mata wanda suke yin hidima a gidan manzon Allah saboda haka ba laifi bane ya ku mata masoya annabi in akwai wani babban shehu a gidan a ungoku ku je ku zauna ku yi ma matansu share-share ku yi musu wanke-wanke ku yi musu hidima wannan a gidan manzon Allah ma ana yi an fahimta ko akwai saniya ita ma saniyatu ita ma tana daga cikin matan da suke yin hidima a gidan manzon Allah akwai ummu rafi bayan ta akwai maimunatu bintu asidin bayan ita akwai anqudatu bayan ita akwai ummu ayyash bayan ita akwai maimunatu bintu abi usayyib wa'annan su ne mata wanda suke yin hidima a gidan muhammadin rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya rubutu amma baya rubutu saboda kada ya yi rubutu a ce ai qur'anin ma rubutawa yayi hmm. kar ka ce manzo Allah bai iya karatu ba annabi ya iya karatu amma baya karantawa saboda kar a ce ai wannan qur'anin da aka zo mai da shi tsarawa yi shi yake karantawa shi yake rubutawa to shi ne ake cewa annabi bai iya karatu bai iya rubutu ba a wadun a wurin waɗansu suna ganin an ce annabi bai iya karatu ba kamar waya ce a'a a nuna ma duniya cewa mutumin da bai bai karantawa mutumin da baya rubutawa ta yaya zai iya haddato waɗannan izu har 60 har mu same su ya zama constitution namu an fahimta ko to annabi ya iya karatu baya karatu baya karantawa ne annabi ya iya rubutu baya rubutawa mu ne idan wahayi ya sauka ko annabi zai bada sako zuwa wani wuri annabi yana da masu rubutu a cikin gidan shi kamar haka annabi na da masu rubutu wanda su yake sawa su yi rubutu in za a kai sako wani wuri akwai abubakar saddiq abubakar saddiq yana cikin masu rubutu a gidan manzon Allah annabi na sa shi ya rubutu hmm. akwai umar al-faruku umar al-faruku yana da cikin masu rubutu gidan annabi in za a kai sako wajen wani sarki ko abin da ya kamata haka yana daga cikin masu rubutawa akwai usman dan affan Usman dan Affan shi ma yana daga cikin masu rubutu a gidan Muhammadin Rasulullah akwai Ali bin Talib Ali bin Abi Talib akwai Khalid bin Sa'id akwai Abana bin Sa'id akwai al ala'u ibn Al-Hadrami akwai Ubayyu bin Ka'ab akwai Zaid bin Sabit akwai Abdullahi bin Sa'd akwai Hanzala al akwai Az-Zubairu ibn Al-Awwam akwai Khalid ibn Al-Walid akwai Sabit bin Kaisi, akwai Amir bin Fuhaira, akwai hmm. Abdullahi bin Arkam, akwai Abdullahi bin Zaidin, akwai Muhammad bin Salama al-Ansari, akwai hmm. Muawiyatu bin Abi Sufyan, akwai Al-Mugira bin Shu'ba as-Saqafi, wa'annan su ne masu yi ma annabi rubutun annabi na buƙatar rubuta wani abu a cikin gidansa. Hadda Muawiya. Hadda Muawiya bin Abi Sufyan yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya sha bashi sako ya rubuta a kai ma wani Muawiya baban Yazidu hadda shi. shi ma yayi hidima da annabi sallallahu alaihi wasallam sosai ke yayi hidima yayi hidima sosai yana daga cikin wanda ma annabi ke sa waye ya rubutu daga bayan gushewan annabi ne aka samu dai wani abubuwa tun da ka san duk mutumin da ba annabi ba zai iya yin daidai kuma zai iya yin kuskure abubuwan da ya faru na kuskure da hubbun riyasa san shugabanci da san duniya har ya kai ya faɗa da wasu daga cikin iyalan gidan manzon Allah kuma lamarin shi mu mun ban lamarin shi ga Allah Allah kaɗai ya san yadda zai yi da shi amma yana daga cikin sabon annabi kuma wanda suka yi rubutu a jikin annabi ni ban daga cikin masu tsine ma ma'awiya kai tsaye amma ina daga cikin masu tsine wa yazidu kai tsaye an fahimta ko hmm. domin ma'awiya ko yaya ne yana da kusanci da annabi duk da ya canza waɗansu abubuwa na annabi wanda ba amurhu ilallah na yana daga cikin masu ma rubutu hmm. yawwa yana daga cikin masu ma rubutu amma yazidu yana daga cikin masu tsine mai sarki zaki sai masu sai annabi a gidan shi akwai dawakai da yake hawa dukkan su sai da annabi ya sa musu suna dawakai ne annabi da yake hawa sai da ya sa musu suna na farko akwai mulahu dokin annabi muhammadu ne e doki ne amma annabi ya sa mai suna an fahimta ko akwai mulahu na biyu akwai almurtujus na uku akwai allahib na hudu akwai azirbu na hudu akwai alwurdu ah, na biyar akwai ah, allizazu an fahimta ko wa'innan su ne dawakai ɗaya biyu uku hudu biyar shida guda shida wanda manzon Allah a guda bakwai akwai asakabu guda bakwai ne mm. dawakin manzon Allah bakwai ne amma kowane annabi ya sa mai suka ya sa mai suna akwai asakabu akwai almulahu akwai al akwai allahib akwai azirbu akwai alwirdu akwai al annabi na doki guda bakwai dukkan sai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa musu menene ya sa musu suna Hmm. sannan a gidan Muhammadin Rasulullahi akwai jakuna guda biyu su ma jakunan nan su ma jakunan nan annabi sai da ya sa musu suna akwai Ufairu akwai Ya'fur duk da shi Ufairu Ufairu lokacin da annabi ya aika a kai wa sarkin misra makaukis sakon a shiga addinin musulunci aka rubuta mai takarda ya ce kuma samitu wa da'atu na ji na yadda da saboda murnar shiga musulunci da shi sarkin misra mukaukis yayi sai ya aiko da manzon Allah kyautan abubuwa guda uku mm. ya aiko da wannan jaki ufairu ya aiko da, da mariyatul kibdiya maman ibrahimul mu'azzam ita ma baiwa ce ta zama baiwar manzan Allah sannan sai ya aiko da likita sarki zaki annabi muhammadu sai ya ansa mariyatul kibdiya sai ya ansa wannan jaki ufairu sai eh. ya mai da likita ya ce ni bana bukatar likita domin ni ne likitan likitoci Muhammadin Rasulullah <laughs> sarki zaki abin da zai tabbatar magana cewa annabi Muhammad shine likitan likitoci an je yaƙi aka cire idan katada ana karafci ya karaf karaf karaf wani kafiri ya zagaye sa mai takobi a idanu ya zaro idan idan ya faɗi idan ya damalmale da ƙasa annabi na waigawa sai ya hango idan katada na tsirtuwan jini annabi ke cewa wa nake gani kaman kata da an cire mai ido aka ce shine ya rasulullah an gama yaki annabi ya ce a kawo shi aka kawo katada annabi ya ce a je wajen a duba ko za a ga idanun aka je aka duba aka ga idan yayi damalmale da ƙasa annabi ya sa aka ɗauko aka sa a cikin tasa annabi da hannun shi mai albarka murahabu rahatin walan wari talma'u annabi ya sa ya wanke wannan idanu ya ce matso ya katada katada ya matso annabi ya ɗauki wannan idanu ya mayar cikin idan katada annabi ya addu'a ya shafa yake buɗe ya katada katada na buɗewa ya ce ya rasulallahi wallahi alazim na yadda kai annabin Allah ne na yadda babu kaman ka duniya da lahira Muhammadin Rasulullahi ina ma a ce duka guda biyun aka cire kamayar min wallahi wanda aka cire kamayar min yanzu ma na fi gani da shi Muhammadin Allahu akbar <laughs> ne zaka ji manzon Allah yana cewa salamun Allah shi Ashaw Ibrahim yana cewa salamun Allah shafi faqad bi masisi amincin Allah ya tabbata bisa mai warkar wanda in ya taba wuri kai duk ciwon da yake wurin ya warke shai irin wannan kake cewa mutum ne kaman ka irin wannan ka gani irin wannan kake cewa yanzu kamar irin wannan wanda wanda duk inda ke maka ciwo likitan da ka duba idanu fa akwai jijiyoyi eh amma annabi na sawa kowace jijiya ta koma ta hade da irwarta uwarta eh. kuma ya ya zama ya fi gari da wannan idanun ma Allahu akbar shine salamun Allah shafi faka da bi masisi amincin Allah ya tabbata abu sami warkarwa duk inda ya shafa duk ciwon da wurin yake wallahi ya warke sarki zaki annabi Muhammad shine likitan likitoci wata rana manzon Allah yana kan mimbari yana huduba a gefen manzon Allah akwai wani yaro kan shi ya cakule da ciwo gashin din ya gwaguye kora ya lalata kan annabi yana ramzu nuni yake annabi bai san ma yaron na wurin ba yana nuni yana haka haka haka haka haka kawai sai hannun annabi ya je taba kan yaron annabi bai san akwai yaron ba kamun ka ce kobo wannan ruwa da yake fita a kan, wannan gashi da ya gwaguye kan ya warke sabon gashi ya fito lab lab lab lab gashin nan sai da ya kai gadon bayan wannan yaro labari ya cika a garin Madina annabi Muhammad ya shafa kan wani mara lafiya sabon gashi ya fito ya warke to a gefen ƙauyayakun Madina akwai wani shi kuma yana nan akwai wani zindiki da ake kira shi Musailamatul Kazzab ka san duk duniya duk wani annabi ya haɗu da wani wanda yake ja da ainihin nubuwarsa duk zamani sai ka samu kangararren mutum wanda zaka samu malaman zamanin yana gogayya yana jayayya da su to shi wannan musulmul kazzab dan madan kauyayikin madina ne a gefen kauyayikin madina yake balarabe ne yakan shirya in an saukan ma da manzon Allah sura shi ma yakan je ya tsara larabci ce an saukan mai da sura shi ma annabi ne yayi awan annabta shine zaka ji barhama abdulzati yana ce mana musailamatul kazzabi hawala kaunuhu sharikan lahu fil amri mahadata mashduki wa rabbi yuqul haqqa yumil diddahu walau sa'a nurul haqqi ahlata zanduki an fahimta ko walau sa'a nurul nurul haqqi ahlu tazanduki an fahimta ko to wannan musailama din nan yana daga cikin wanda suka yi da'awan annabta wannan baiwar Allah ta samu labari cewa annabi ya shafa kan wancan yaro ya warke ita ma ɗanta na da irin wannan matsalan maimakon ta ɗauke shi ta kai shi wajen manzo Allah sai ta ɗauke shi ta kai shi wajen musailama ta ce ya annabi musailama ya annabi musailama annabi muhammadu ya shafa kan yaro ya warke annabi musailama ni ma gashi na kawo ɗana tunda eh. kai ma annabi ne kai ma ka shafa mai ya warke Mm. shi mu laman nan a gefen kauyakin madina yake an sauka da manzo Allah sura shi ma sai ya tsara larabci yana farfar da idanu yana kallon sama wai shi ma jibril ya zo ya kawo mai sura ko aya misali an sauka da manzon Allah alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil shi ma ya je tsara larabci ce an sauka mai da suratul fili alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu zanabun dawilu wa kurdumun dawilu Lau zaban zanabun kasiru wa kurdimin dawilu wai giwa dai giwa me ya sanar da kai giwa tana da dogon baki da dan karamin bindi dan Allah ina fasaha a wannan sura babu hankali ba hankali ba fasaha an saukan da manzo Allah wa zariyati zarwa bar hamilati wikra bal jariyati yusra bal muqassimati amra shi ma yaje tsara larabci ce shi ma saukan mai da suratul dahinati wad dan ha wal mati lukuma wal kabizati kubza eh? tashi sura sura ce ta waina waina dai waina gurasa dai gurasa suka dai suka lala ina fasaha a ciki to wannan baiwar Allah haka ta ɗauki ɗanta ta kai ma wannan bawan Allah annabi musailama annabi Muhammad ya shafa kan yaro ya warke ni ma ga dana a shafa kan shi ya warke ya ce matso da shi zaki gani ta matso da shi ya daga hannu ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya tofa ya shafa akan wannan yaro yana shafawa yana cire hannunsa kamun ka ce kwabo gashin da ke kan yaron sauran gaba ki sai gwagwaye <laughs> Allah Allah ya yi sabon gashi ciwo ya warke gashi ya gwagwe ta ce annabi musailama annabi muhammadu ba yana shafawa take yanke gashi ya fito ciwo ya warke kai kuma ka shafa ya gwagwe ya haka sai ya ce mata ki je da shi gida za ki gani aiko ta gani kaman garin Allah ya waye yaron kan ya cabe yaron ma ya mutu saboda makaryaci ne ya shafa kanshi ba annabin Allah ba to annabi muhammadu shine likitan likitoci zaka ji barhama yana cewa salamun ala shafi bakar bi masisi amincin Allah ya tabbata a bisa likitan da duk inda yake maka ciwo daga ya shafa wurin wallahi wurin ya warke Muhammadin Rasulullah da saboda haka wannan shi jakin da ake kira Ufairu sarkin Misra ya aiko wa da Annabi shi kuma ya afur shi ya kawo kanshi wurin manzon Allah da kanshi wannan jaki ya zo ya bada kyautan kanshi ga Annabi Allahu akbar Annabi na fitowa kofar gida kawai sai ya ci karo da jaki ka san shi Annabi babu abin da annabi zai ma magana abin ko baya magana sai ya amsa wa manzo Allah annabi ya ce fa tun ina dan karami a garin makka ina dan karami na in ina tafiya ina zo wucewa da bishiya sai in ji bishiya tana ce min assalatu wassalamu alayka ya rasulullah ina gaishe ka ya annabi muhammadu in ya zo wucewa da dutse sai ka ji dutse shi ma ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah ina gaishe ka ya annabi muhammadu duk abin da ka sani ko da baya magana sarki zaki wallahi in annabi ya ma abin magana sai abin ya amsa wa manzon Allah shine zaka ji barhama yana cewa jamadatu hazal kauni tadri muhammadan kazal urbu wal ajau min ba'da urmi duk wani duk kullallan abar ka sani a duniya wallahi ya san annabi muhammadu kuma in annabi mai magana sai ya amsa to kar kai mamaki a ce annabi ya fito kobar gida ya ga jaki ya ma jakin magana jakin kuma ya amsa wa annabi annabi na fitowa ya ce ma bika ya himar me ya kawo kanan ya kai jaki buɗan bakin jakin nan in kana son kaga wannan kissa ka tafi littafin ainihin ash-shama'il muhammadiyya zaka gani wannan kuma sunayen abubuwan gidan annabi da nake karantawa ka je hazal habibu na abubakar jazairi su su ma zaka gani take yanki sai wannan jaki ya ya rasulullahi ka ganni mu 60 ne a cikin tsatsan mu 60 ne mu hamsin da tara duk annabawan Allah sun hau kansu ni kadai ne wani Bayahudi ke hawa kaina abin baya min daɗi ni kaɗai ne ba yahuda ke hawa kaina abin baya min daɗi shi yasa idan ya hau kaina muna tafiya sai in yi tutsu da shi idan ya kusan faɗowa sai in mai kafa abin yana mai zafi in mun je gida sai ya sa ƙarfe a cikin wuta sai ya min lalas ya kona ni ya rasulullahi shine na dawo wurinka ina kaunar ka ina son ka ina son kasancewa tare da kai ya rasulullah annabi yace ya sunanka yace eh sunan da ya sa min sunan da ya sa mun yazid bin hisham da annabi ya gane sunan nan sunan matsiyata ne sunan wanda zai kashe jikan annabi ne barkaci ba jaki ne fa annabi ya canza mai suna daga yazidu wallahi sarki zaki dan haifa da in sa mai suna yazidu gara na haifa na sa mai suna kalbin kare domin al-ism ya ta'assar alal insan wallahi suna yana tasiri akan mutum sura na suna yana tasiri akan mutum abin da zai tabbatar maka da haka annabi ya ce idan sammaitumul walada muhammadan fa akrimu in kun sa ma suna muhammad ku girmama shi wa ausi ulahu fil majalis in ya zo wuri kai baban babu wurin zama ana taro tashi ka bashi wurin ya zauna inji manzon Allah wala tuqabbihu lahu wajaha danka in dai ka mai suna sosai kuwa danka in ka sa mai suna Muhammadu kar ka daure mai fuska ballantana maka ka zage shi saboda me ka sa mai sunan babba dan babba farin jaka da sarki a sama sarki a ƙasa sarkin annabawa shugaban annabawa tauraro da babu irinsa Muhammadu Rasulullahi to dole ɗan da ka haifa ka girmama shi saboda ka sa mai sunan manzan Allah akwai ya zo a cikin hikaya sarki zaki ko wani bawan Allah ya ce shi ya ji ana sa sunan Jibrilu Mika'ilu Israfilu amma shi bai taba ji an sa mutum sunan Azra'ilu ba ma'ana mala'ika mai ɗaukar rai eh. mata tana da ciki ya ce in ta yi wallahi shi sai ya sa sunan Azra'ilu ikon Allah tana haihuwar ku ta yaba faɗa namiji ya sa ma ɗa suna Azra'ilu sarki zaki yaro ya taso ya bi shekara bakwai ba daga an fara faɗa da shi ko ya bige mutum ya kashe limana li'anna hadha al-isma ta'athara alai saboda wannan sunan yayi tasiri akan shi mm. sunan yayi tasiri akan shi ko ya bige ya kashe har ya kai lokacin balaga ya je ya bige dan sarki yace to tunda yanzu ka kashe dan sarki kuma ka balaga wallahi ba zan hakura ba ba zan haƙura ba aka tafi wajen ainihin alkali to a ƙa'ida na kotu akwai abin da malam mai tuba yake cewa almudda'i almudda'a alayya almudda'a fihi mai ƙara abin da ake ƙara wanda wanda ya kawo mai ƙara abin da ake ƙara wanda ake ƙara an fahimta ko to wajibi a gaban alkali sai an tambaye ka ya sunanka kai da ka kawo ƙara wanda aka kawo ƙara ma ya sunan shi alkali ya tambaye mai ƙara ya sunan kai ce sunana wane kai da ake kara kuma ya sunan kai ke sunana azra'ilu wallahi sai da alƙali ya kara gyara zama ya ce iye me kace fa ya azra'ilu azra'ilu shi ma alƙali sai da ji sunan wani gwangwaron gwangwangwam haka yace, kai shin babanka koma muka suna raye yace eh baban shi yana raye ce aje a kira shi aka kira baban ya zo gaban alƙali alƙali ya ce mai ala ta'lam annal isma ya ta'assar alal insan baka san suna na tasiri akan mutum bane kasa ba danka sunan mala'ika mai daukar rai to ai ko in baka canza mai wannan sunan ba danka ya ta bugya ƴaƴan mutane yana kashewa kenan domin wannan sunan yayi tasiri a kan shi nan da nan aka canza mai suna to sarki zaki yazidu shine wanda ya kashe jikan annabi muhammadu Imam Husaini wanda annabi kuma ya ce Husainu haza yuqtalu zulman wannan Husainin za a kai shi dan zalunci kaga ya sunan wanda ya kashe Husaini a bakin annabi azzalimi to in ka tsine ma azzalimi ko babu laifi an fahimta ko an fahimta ko na'am nan aka samu wani mutum a Bauchi wai suna son Yazidu mu muna son Yazidu to ai da man Yazidu dan uwan ku ne mu ba ma son Yazidu Allah tsine mai Yazidu Idris kenan eh wai mu muna son Yazidu haka ya faɗa Dr. Jaki to da dan uwanka ne a jahannama dan uwanka ne a jahannama domin ba mai son Yazidu wallahi sai munafiki mu muna son Yazidu to mu ba ma son Yazidu Allah tsine mai Yazidu domin annabi ya ce mai zida azzalimi ne ya kalla Husaini ya ce Husainu haza yuqtalu zulman wannan Husainin za a kashe shi dan zalunci me sunan wanda annabi kira da azzalimi ba babbe bane wannan mutumin to sarki zaki ba ba ba ba tsawaitawa zamu yi ba eh. wannan jaki da fairu wanda manzo Allah ya ce mai sammai tukai a furan na canza maka suna shi ya kawo kanshi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fur kenan ufairu kuma shine wanda sarkin musra ya bayar an fahimta ko to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da taguwa a gida wanda yake hawa wannan taguwoyin ma'anan an ce taguwa raƙumai amma mata a cikinsu guda ashirin ne sarki zaki amma waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi hawa akwai alƙaswa wanda wannan kasuwan da ita aka je Madina wayyo Allah na ina ma a ce na ga kasuwa ko na shafa kasuwa wannan farar taguwar mace ce sarki zaki hmm. ita ce kasuwa shi ne zaka ji Maulana sahibul faida muna cikin farin ciki a wannan watan fa yana cewa alayhi salatu alayhi sama salamuku alal mustafal muqtari manyar kabul kaswa alayhi salatu alayhi sama salamuku alal mustafal muqtari manyar kabul kaswa ita wannan kaswan akan ta manzon Allah ya je Madina taguwa ce mata fara hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son kaswa sannan bayan ita yana da taguwar ai kiranta al adba'u ita ma raƙumar annabi ce mace sannan akwai aljaza'i aljuz'a ita ma taguwar manzon Allah ce sannan akwai sannan akwai alhasana'u ita ma taguwar manzon Allah ce sannan akwai al'arisu sannan akwai as sadiya sannan akwai al-bagum sannan akwai al-yasira sannan akwai ar-rayya akwai al-mahra akwai ash-shaqara'u wayannan taguwoyi ne na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sarki zaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta takobin da yake zuwa yaki da ita annabi sai sai da ya sa masa suna mm. takubban annabi sai da yasa sa suna a cikin takubban annabi akwai azulfikar zulfikar an da ko akwai zulfikar sunan takobin manzon Allah ta farko azulfikar bayan ita akwai alqaliyu alqaliyu shi ma takobin annabi ne bayan wannan akwai albattar albattar ita ma takobin annabi ne bayan wannan akwai alkhayf alkhayb shi ma takobin annabi ne bayan wannan akwai aljuzam almukhzam shi ma takobin manzon Allah ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bulalar da in zai hau dabba yakan nuna ma dabba dan tai sauri amma ba dan ya dake ta ba annabi ya fi uwa tausayi kamar yadda take tausayin danta annabi ya fi ya fi uwa tausayin halitta ga baki ɗaya yakan nuna mata dai tai sauri wannan bulalan sunanta alqadibu sunanta menene alqadibu sannan a cikin takubban manzan Allah akwai alƙadabu. kuma alƙadabu da ita aka je yakin badar alƙadab ba da da wannan takobin aka je yakin badar sannan manzan Allah yana da mashi mashi mashin manzan Allah ta farko ana kiranta as-saqara'u akwai ar-ruha akwai al-baida'u sannan akwai as sannan akwai as-saqara'u sannan manzan Allah yana da silke silke silken manzan Allah akwai akwai al-fiddatu akwai alfudul sannan akwai as-sa'adiyya waɗannan su ne waɗansu daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su a cikin gida wanda ne alƙawarin ba za mu wuce minti talatin ba kuma in mun duba yanzu eh, minti ashirin da sakon arba'in insha Allah rabbi ina fata duk masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ji daɗin waɗannan abubuwa da muka kawo wanda manzo Allah ke amfani da su a cikin gida sai mu ce mu 'yan uwa ya manzo Allah na duniya happy maulidi happy maulidi Allah ya hada mu da annabi Muhammadu wannan wata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkacin cikin wannan wata alfarman sakkowar shugaba a wannan watan duk wani wanda yake da bukata karama ko babba Allah ya biya mai saboda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwa nan zamu dakata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa ko kuma akwai dan uwa da zamu zo da shi shi ma mun samu cikin gobe ko jibi sannan muka samu sarari insha Allah rabbi zamu shigo da shi wannan shafi insha Allah shi ma zamu gabatar da karatu akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam to jama'a mun gode sosai wa shak mai baruta in Allah ya yarda Allah ya kai mu ba tun da muka kenan wala Allah kuma in kuma za a yi abin da kuma shi kuma shi ma wannan ma ya fi saboda nan sai ko ya zama safiya ka ji murna ka ji daɗi sosai aka gaya maka tarihin kuma da yi na rana shi ga ah ai na ranar ma ya fi na safe in ka ji na dare ko ah, ai na dare ma ya fi na safe haka kuma ka na washe gari ai na safe kuma ko yake mun gode wa Allah da muke da irin manyan mallumma kamar ire-iren su su shi koya muna yawan ka muna eh, na ranar aihuwa na kace mai ai ba muna na ranar ta misali muna na ranar muna na ranar litinin amma ce aihuwan sarki zaki ranar banza ko menene a ba ranar kake zagi ba ni kake zagi dan ka muna nawa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam mai hankali ya ba maulidin kake muna nawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake munanawa sosai ko ka ji da tutu Allah girman lokacin su shek mai amuna rai da irin makamancin wannan mazuntukan banzar da aka yi amma na alkhairi Allah ya yi hmm. alkhairi kuma a cikin shai zai mana aliki na miki da ya mana sha to ka duk wanda yake da shai zai mana addu'a saboda mu muna bukatan taimakon wanda sallallahu alaihi wasallam mu mm. eh, ya sa garin ko ma mu zauna da a ah, ah, Allah sai ya zama gyara. na. Ya rabbi bil Mustafa ballik maqasidana wa gafil lana ma madaya wa sa'al karami. Allahumma salli wa Muhammadin allazi ma walda mislu fil wujudi wa lam yulmis lukatu. Allah ka biya mana bukatun mu na zahiri da na batini Allah ka hada mu da taimakon Muhammadu Rasulullahi a nan duniya Allah ka hada mu da taimakon manzon Allah a lahira Allah ka tashe mu a cikin zumurar Muhammadu Rasulullah ma kana Muhammad ala Muhammadin Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin fatiha